أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu yar uwa barkanmu da kasancewa a wannan yammaci mai albarka na takwas ga watan zulhajji a wannan shekara ta musulunci kuma a wannan lokaci mai tarin albarka cikin waɗannan kwanaki nasu albarka a yau insha Allah ta'ala a takaice a gurguje za mu tattauna ne akan muhimmancin waɗannan kwanaki da muke ciki na ashiru zulhijja kwanaki guda goma na farkon watan zulhajji kwanakin albarka kwanaki na alkhairi kwanakin afuwa kwanakin yafiya kwanakin rahama kwanakin jin kai kwanakin da Allah yake karban tuban bahawa kwanakin ayyuka na alkhairi waɗannan kwanaki 'yan uwa na musulmi samun halittarsu ba karamar riba ba ce a rayuwa wanda Allah ya taimake shi ya rabautar da shi ya samu dacewa da waɗannan kwanaki to sai wa Allah godiya ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata shida ga wata bakwai ga wata yau har ana takwas ga wata gobe tara ga watan zulhajji rana arfa gobe insha Allah rana asabar kuma wato sallah waɗannan kwanaki Allah ya yi rantsuwa da su wal wa layalin ashir wa shaf'i wal ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa ai duk kwanakin da ya tattara ko suka tattara waɗannan ibadu masu tarin yawa a cikin kwanakin to sun cancanta wato a rantsuwa da su kuma shi wanda ya rantsuwan ya cancanta ya yafe wa bayi zunubansu imamul qurtubi ya ce malaman musulunci magabata na kwarai sun tafi akan na ashir din abinda ake nufi su ne kwanaki dinnan na goma ga zulhajji rantsuwa ubangiji ya yi da su Allah ya rantse da su duk abinda Allah ya rantse da shi to na azim Allah baya rantsewa da abinda ba ba mai girma ba Allah baya rantsewa da abin da yake ba mai matsayi ba duk abin da kaga Allah ya rantse a kansa to abu ne mai muhimmanci kwarai kwarai da gaske su ya kamata musulmi su mutunta waɗannan kwanaki su daraja su ba don komai ba saboda Allah ya rantse din da su su ne kwanakin da ake ce da su afdalu ayyamid duniya a duk duniya a duk duniya babu kwanakin da suke fi waɗannan kwanaki falala malamai suke cewa kai hatta kwanakin goman ƙarshe na wata ramadan a dare ne za a ce sun fi waɗannan kwanaki amma ba a yi ne ba amma a yi ne a duniya allah bai wasu kwanaki masu matsayi da daraja irin waɗannan kwanaki ba wanzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi ma min ayyamin al'amalu salihu khairun ahabu ila allah min ayyamin ashir babu wasu kwanaki da Allah ta tabaraka ta'ala yake so aikata aiki na alkhairi a cikinsu irin waɗannan kwanaki shi duk duniya a cike take ana taiwa mutane nasiha mai sadaka yayi sadaka mai karatun qur'ani yayi qur'ani mai azumi yayi azumi yanzu su bayan Allah tun da kwanakin da suka kama azumi suke ta yi mai salati yayi salati mai taimakon mutane ya taimaka musu mai ciyar da marayu ya ciyar da marayu mai lazimtan zama a masallaci da ibada da azkar yayi wanda zai tallafa wa gajiyayyu ya taimaka musu duka a cikin waɗannan kwanaki don mutum ya ribata da alkhairai da ke tattara a cikin waɗannan kwanaki masu tarin yawa ƙwarai da gaske don haka don uwana musulmi yau gashi mun gangaro waɗannan kwanaki har yau ana cewa takwas ga wata ka tambayi kanka me kai ki tambayi kanki me kika yi me ka gabatar ماذا قدمت لنفسك me ka gabatar wa kanka a cikin waɗannan kwanaki har ana cewa yau gobe arafa gobe arafat so mu amfana waɗannan kwanaki mu ci gaba da ayyuka duk wani abin da ka sani na alkhairi ne kurba duk wani abin da ka sani na ta'a ba abin da bawa yake samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da shi da ga irin ta'a wato yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala so mu ribata nan kwanaki mu amfani da wannan kwanaki mu aikata ayyukan alkhairi mu yafe wa junanmu a cikin wannan kwanaki mu yi wa junanmu afuwa a cikin wannan kwanaki kuma mu tsananta addu'a da roƙon Allah a cikin wannan kwanaki don Allah tabaraka wa ta'ala yana karba abu na biyu wanda yana da muhimmanci shine a cikin waɗannan kwanaki Allah ya kawo wata rana da ake ce ta yawmu arafa rana arafa wanda alhazai suna tafiya aikin hajji in Allah ya so ya yarda cikin taimakon Allah duk alhazai yanzu ana mina ana ta labbaik malabai gobe da sassafe da asuba za a tinkari arfa a tafi arfa wanda Allah ce alhajju arafa gaba ɗaya aikin hajji duka aikin hajji gaba ɗaya arafa ita ce aikin hajji ma'ana babu wani abu da ya fi arafa wato a aikin hajji muhimmanci shine ruhin aikin hajjin gabaki daya kuma Allah cikin hikimarsa sai ya kaddara cewa ita rana arfa rana ce da Allah ya bada wata garaɓasa wani bonus ga su alhazai waɗanda suka je aikin hajji da kuma wanda ba alhaji ba yana gida bai je aikin hajji ba za Allah sallallahu alaihi wa ce khairu du'a du'a yawmi arafa hadisi sahihi mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta rana arafa addu'ar da aka yi ta rana arafa kenan gobe idan Allah ya kai mu da rai da lafiya gobe rana fafatawa ne da addu'a yan uwana gobe rana ce ta arfa gobe ranar roƙon Allah gobe ranar addu'a ka nemi dukkan abin da kake so Allah ya baka na alkhairi ko dukkan abin da kake tsoron Allah ya kare ka ka nemi Allah ya kare ka ka roki Allah aljanna ka roƙi Allah rufin asiri ka roƙi Allah ya raba ka da wuta ka roƙi Allah ya ji gan iyayenka ka roƙi Allah ya baka dukkan abin da kake so kuma ana so musulmi ya tashi da azumi a gobe arafa gobe tara ga wata insha Allah na zulhajji a wannan shekara annabi ya sunanta mana yin azumin arafa yace ahtasibu ala Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan falalar yin azumi da rana arafa wadda za a yi gobe insha Allah yace wannan azumi yukaffiru sanata al-madiya wal azumin arafa yana kankare zunubin shekara biyu zunubin shekara biyu shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo me kake yi karkasha karka sha'afa ɗan uwana karka rafkana ɗan uwana karka shagala baiwar Allah kada ki manta lalle mu yi kokari mu tashi da wannan azumi yana da muhimmanci iyalanmu su tashi ‘ya'yanmu da ‘yan uwanmu da jiran ɗinmu makotanmu da danginmu da kowa da kowa duk wani masoyinka ka gaya masa ya azumin arafa gobe yanzu malam kana da wani istighfari kake ganin zaka yi Allah ya yafe maka zunubin shekara biyu istighfarin da yanzu ya ma gagare mu ba ma iya yi sai wanda Allah ya zaba a cikin mu amma yau Allah ya kaddara idan kai wannan azumi na gobe arafa Allah zai yafe maka zunubin shekara biyu tur da haka muna kira ga yan uwa a tashi da wannan azumi a raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma na gaya mana falalar wannan azumi na farko dai an kwadaitar da duk wanda ba alhaji ba to lalle ya tashi da wannan azumi din ya samu wannan falala ya samu ainihin wato wannan lada ya samu wannan matsayi ya samu wannan ɗaukaka ya samu wannan albarka ya samu wannan alheri a wannan rana mai albarka kuma abin mamaki masha Allah mun gode wa Allah da ya kawo mana arfar kuma sai ya kawo mana ita ranar juma'a a ranar da alhazai suke idinsu wannan rana arfa ranar idi ne na alhazai kuma mu ma sai ya zo mana ya dace mana da ranar idin mu ta juma'a idi guda biyu a rana ɗaya kai wannan ba ƙaramar falala ba ce ƙwarai da gaske haɗuwar arfa da juma'a wannan falala ce babba wannan matsayi ne sosai mai girma a wajen Allah ba lokacin da mu ta bayani bane a kan shi amma babban dalilin da yasa na ce bari in tashi ne wannan bayani saboda yan uwana da yawan fatawoyi da tambayoyi da ake ta mana akwai wani rubutu da aka yi ta yadawa da maganganu da aka yi ta yadawa cewa ai ba za a yi azumin rana arfa ba wai saboda ya fada ranar juma wasu kuma suna cewa ba za a yi ba sai dai a hada da yau alhamis a yi gobe ko kuma a yi juma'a din kuma a yi wata rana bayan juma'a wanda ba zai yi a ranar idi ba a asabar ne idi ba za a yi azumi ranar ba so na farko dai ina so na yi wa 'yan uwana bayani hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana kan azumin ranar juma'a hadisi ne sahihi ingantacce akwai riwayar jabir bin abdullah akwai riwayar abu huraira hadisi ne sahihi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa wanda Allah ya ce la takhussu yawmul juma'a kada ku keɓance ranar juma'a da azumi ko da yin sallah da daddare ina so yan uwa su fahimci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku keɓanci kada a specifying juma'a kadai kada a killace juma'a kadai da qiyamul laili kamar mutalin mutum ya ci a ah, ai saboda juma'a saboda falalar juma'a ni ba zan yi qiyamul laili ba sai ranar juma'a ko daren juma'a wannan ba daidai bane annabi ya ce kada a keɓanci juma'a da wata ibada ta musamman irin kiyamun laili ko azumi ko kuma misalin mutum ya ce shi bai zai azumin nafila ba sai ranar juma'a ya ware ranar juma'a don yin azumin na nafila ga hadisin cewa kada a keɓanci da aka sai annabi ya bada warwarar cewa idan har ana so a keɓanci juma'ar da yin azumi to sai dai a hada da alhamis juma'a ko kuma juma'a asabar ko kuma idan an yi asabar idan an yi juma'a to sai a asabar ko kuma idan an yi ba ni sunan shi alamis to sai a yi juma'a to kun ga wannan hadisan yana nan aka yi kada a keɓanta wanda zai yi azumin arfa jama'a bai keɓanci ranar juma'a da yin azumi ba zan maimaita wanda zai yi azumi na arfa ranar juma'a bai keɓanci juma'a ba bai specifying juma'a ba bai kirdaji juma'a ya ce ita kaɗai zai azumi ba a'a shi yana yin azumin ne don arfa ma'ana da a ce ranar arfa ta faɗa ranar asabar ma zai yi azuminsa da a ce ranar arfa ta fada ranar lahadi ma zai azumin sa. da a ce ranar arfa ta fada ranar litinin ma zai azumin sa. haka kuma da ranar arfa ta fada ranar juma'a to kuma zai azumin sa. kenan shi ne yin azumin nan na arfa gobe shi bai ware ya ce sai saboda juma'a ne zai yi ta ba kuma allah ne ga dama ya kawo azumin arfa a ranar juma'a Dan haka kwata-kwata babu cin karo tsakanin wancan hadisin na kada a keɓanci juma'a da yin azumi da kuma yin azumi ranar arfa gobe babu cin karo ga baki ɗaya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya faɗa cewa illa sai dai in ɗayanku yana da wani azumi da ya saba yana yi kenan idan mutum yana da wani azumi da isa ba yana yi sai ya faɗa ranar juma'a to ya halatta ya yi ranar juma'an kuma ko da bai yi alhamis ba kuma ko da bai yi asabar ba kamar yanzu ya halatta mutum ya yi azuminsa na arfa ko da bai yi azumi yau litinin ba haka kuma ko da bai yi azumi ranar asabar ba daman bai zai yi azumi ranar asabar ba saboda ranar ainihin wato idi ne sannan kuma yanzu misalin mutumin da yake azumin siyamu dawud kana ya su mu mana wa yuftiru yau ma kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha shi ma wannan hadisin bai shafe shi ba zai iya yiwa in ya fado juma'a ne kai azumin ka ka sha asabar ka dora lahadi zai iya yiwa idan ya fada ranar alhamis ne ka sha alhamis kai juma'anka to kun ga anan ashe idan har mutum yana da wani azumin su da ya saba yana yi sai ya fada a ranar juma'an nan dai da annabi ya ce kada a keɓance ta da yin azumi to zai yi azuminsa ranar juma'a kuma ba sai yayi alhamis ba kuma ba sai yayi wata rana a bayan juma'a ba so anan a takeice ya halatta ayi azumin nan na arfa a gobe juma'a ko da ya fada ranar juma'a din kuma ba dole sai an yi azumi ran alhamis ba amma yana da kyau a cikin waɗannan kwanaki mutum ya ta azumi duka ma yanzu wasu bayan Allah ma tun da ɗaya ga watan zulhajji ta kama suna ta yin azumin su kaga ba wanda zai zarge su haka yau ɗannan duk da yawa mutane duk sun yi azumin su kuma za su yi gobe babu iskali amma a ce wai mutum bai zai yi azumin arfa ba sai ya yi alhamis sannan ya zo ya juma'a to wannan hadisin ba a kan wannan matsalar yake magana ba kuma yan uwana ya kamata su fahimta kullum masu yada maganganu a social media dinnan don Allah su ji tsoron Allah muna da manya-manyan malamanmu a ƙasar nan wanda sun karantu suna bincike na ilimi kullum mu rinka sauraron me za su ba mu fatawa me za su gaya mana akan mai saurin rubutu mu yada a duniya kuma ina kira ga duk masu kallon social media ko karanta abubuwa na social media ba kowane rubutu ne idan aka yi zai zo ya zama maka rudu ba akwai manya-manyan malamai sanannu akwai shafuffukan wasu duk sun yi bayanai wasu sun tura tsofaffin karatukansu da suke sun me da ainihin wato amsa akan wannan matsalolin a rinka sauraron me manya-manyan malamai zuwa ilimi suka faɗa sai a yi aiki da shi ba wai kan rubutun da wataƙila ba a san ba ko wani aljini ne ma rubuta ya yada ba yanzu wannan matsalar na cewa kada a yi azumi ranar azumin arfa din ranar juma'a Yadda ka san wato shine sunna din kamar waɗanda suke yaɗawa, kamar ma dama kamar bakin ciki suke a azumin ma ranar arfa da akai ta yada wannan abu kawai sai ga ana ta yadawa kuma da kafin arfan ta zo ba a yi fa magana ba a yi ta yaɗa wannan rubutun na a azumi ranar juma'a ba amma da yake an ga ya dace da sunna an ga ya dace da raya sunnar annabi wasu kuma ba sa so a raya wannan suna din sai mutum ya ɗauko rubutu sai ta yada ba tare da an tuntubi malamai mazuwa ilimi ba alhamdulillah malamai Allah saka musu da alkhairi sun yi ta bayanai a shafufukan su sun yi bayani cewa wannan lalle wannan qadiyya ta cewa kada a yi azumin arfa din nan saboda ya ci karo da ranar juma'a ba haka take ba kuma ba haka malamai suka yi bayani ba Allah musu rahama a can magabata ma daman tuntunin sun riga sun yi bayani kuma an yi musu fata shek bin ba shek Muhammad bin salil al rahmatullahi alaihi wannan malaman wannan zamani kenan da waɗanda suke magabata ma duk an tambaye su akan wannan matsala sun bayar da amsa a kai. dan haka dai a takeice ya ku yan uwana gobe insha Allah ta'ala Arafa ce kun ji bayani akan falala azumin arfa, sannan kuma kun ji bayani dangane da halaccin mutum yayi azumin sa koda gobe juma'a din ne ya halatta nurun ne ala nur falala ne kan falala Allah yakan iya ba mu wani lokacin ka mun yi sallar idi a yi idi da safe kuma a zo a yi idi ranar juma'a wannan falala ce wata shekara kuma irin wannan shekarar a zo a yi arfa ranar juma'a kuma a zo a yi sallar idi ranar asabar wannan duk falala ne so akwai wannan azumi kuma za a yi shi kuma muna kira ga mutane a ra'ayi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ai wannan azumi mu tashi yayan mu sai azumin nan na arfa mu tashi mu. sai azumin nan na arfa malam ka yi ƙoƙari ki ƙoƙari ku yi wannan azumi wallahi ba lalle ne baɗi da mu za a yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yawa cikin yan uwan mu bara wallahi da su muka yi azumin arfa da ta gabata amma yanzu suna kabari suna kwance da haka ina ba da shawara ga duk wanda yake da lafiya ga duk wanda ya samu dama ga duk wanda ya samu iko ya yi ƙoƙari ya tashi da wannan azumi tuntunin fa yanzu dare a shirya a kimtsa a tashi da wannan azumi saboda manzan Allah ya ce azumin ne yana kankare azumin wato zunubin shekara biyu kuma kada a waiwaici duk wani abin da zai iya zuwa hana ka karaya wannan sunna ya hana ka ka aikata wannan falala to bai kamata mutum ya waiwaci wannan zance ba muna fatan Allah ya datar da mu bayan wannan ya yan uwana addu'a tana da muhimmanci a rana ta arfa ranar arfa ranar addu'a ce ranar arfa ranar roƙon Allah ne manzo Allah ce khairu du'a mafi alherin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa duk wanda yake da larura a wajen Allah ya gaya wa Allah tabaaraka wa ta'ala duk wanda yake son Allah ya yafe mai zunubin sai roƙi Allah Allah ya yafe masa gobe duk wanda yake neman rufin asiri a wajen ubangiji ya daga hannu ya gaya wa Allah yana neman Allah ya rufa mai asiri duk wanda yake da ciwo ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya yi masa duk wanda yake neman aljanna ya roƙi Allah gobe arfa ne ya yi addu'a Allah ya amsa masa ita addu'ar arfa jama'a ba cewa aka yi sai alhajin da ya je aikin hajji shi shi kaɗai ne in yi addu'a ranar arfa Allah zai karɓa ba a'a hatta wanda bai je arfa ba hatta wanda bai je aikin hajji ba ku duba yadda annabi ya ce khairu du'a du'a mai arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'a da aka yi ta rana arafa kenan hatta wanda yake kharijo arafat wanda baya arafat bai je aikin hajji ba zai iya daga hannu ya addu'a da haka mu lazimci masallatan mu mu lazimci addu'a cikin kasuwannin mu mu lazimci addu'a a asibitocin mu mu lazimci addu'a a hanyoyin mu duk wanda ya samu dama lalle gobe a iya yinin nan na gobe ga baki daya a yawaita addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah san san yake ce abinda na fada, da ni da annabawan da suka gabace ni yayi ta maimaita wannan kalma sannan da duk wata bukata da mutum yake da ita na Allah ya bashi ko Allah ya yi masa gobe rana ce ta addu'a ku yafe wa ƴan uwanku ku roƙi Allah Allah ya yafe wa iyayenku ku yi addu'a Allah ubangiji ya jikan magabatanku ku yi wa malamanku addu'a ku yi wa kanku addu'a ku yi wa 'ya'yanku addu'a ku yi wa matanku addu'a ku yi wa mazanku addu'a ku yi wa danginku addu'a ku yi wa masoyanku addu'a maƙiyan kuma ku yi musu addu'a Allah shirya da su Allah ya ganar da su kada mu manta yan uwana musulmi a irin wannan yanayi da muke ciki kada mu manta da yin addu'a ta musamman ga ƙasar mu Najeriya halin da muke ciki ba sai na yi dogon bayani ba kowa jikinsa yana gaya masa an san yanayi da ake ciki marar daɗi an san yanayi da ake ciki na matsi an san yanayi da ake ciki na bukata an san yanayi da ake ciki na firgici yanayin da muke ciki a najeriya na tsoro yanayin da muke ciki a najeriya na rashin tsaro ko in ce karancin tsaro don allah mu yi amfani da ranar nan ta arfa waɗanda suke mana ta'addanci waɗanda suke zubar mana da jini waɗanda suke tsoratar da mu waɗanda suke sace mu waɗanda suke firgita mu waɗanda suke mana abin da ba daidai ba Allah ka ganar da su ya rabbi ya ubangiji albarkacin arfana Allah ka sa su daina wannan abun Allah ka sa su bar mu mu zauna lafiya Allah ka sa mu kwantar da hankalinmu ya ubangiji duk abin da zai tashi hankalinmu ya Allah dan albarkacin wannan rana ta rana a Rafat, ubangiji Allah ka yayi mana kar ku manta ya yan uwana masu ganina da saurare na a kusa ko nesa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ina maimaitawa saboda a ciki muke kuma mu muka san me muke ciki a yanzu haka akwai yan uwanmu da suna hannu suna cikin daji suna Allah Allah ya za su kubuta a yanzu haka akwai waɗanda suna ɗaure a kurkuku akwai yanzu wannan ba a san ma a inda suke ba wasu sun samu kariyar arziki wasu suna asibiti a kwance wasu suna dab da mutuwa wasu suna cikin wani yanayi marar daɗi wasu na cikin matsi da damuwa wasu sun samu akasin rayuwa wasu sun samu damuwa da ɓacin rai don Allah mai musu addu'a mu roƙa musu Allah a wannan rana mai albarka Allah ubangiji yi mana kullum idan aka ce a addu'a ma ƙasa abinda muke so yan uwa su gane ƙasarka ita ce jarinka ƙasarka ita ce kimarka ƙasarka ita ce mutuncinka ƙasarka ita ce ‘yancinka ƙasarka ita ce za ka sakata kawala yau idan muka bari wannan najeriya tamu ta baji ko ta lalace ko aka rasa samun zaman lafiya ko talauci ya mana katutu ko faɗace-faɗace da yaƙin basasa da zubar da jini ya yawaita a cikin ƙasar nan jama'a ina za mu je kai yanzu a matsayinka na ɗan najeriya ka tsaya ma ka yi tunani in ƙasar ta rikice ko hijira za ka yi na za ka je ko gudun hijira za ka je wacce ƙasar za ka je wacce ta fita ka wacce kake makotaka da ita duk makotaka da su galiban ƙasar mu ita ce mu ita ce shi sa ido yayi yawa akan Najeriya shi sa mummunan nufi yayi yawa akan Najeriya musamman kuma ƙasar musamman arewa abubuwa marasa daɗi ƙasar ana neman a rikita arewa nan ana neman a talauta arewan nan ana neman a jefa mu cikin fitina da tashin hankali mu kasa samun sukuni da nutsuwa wallahi ba mu da maganin wannan fitina in ba roƙon Allah ba kuma ga rana nan ta addu'a rana arfa mun fada muna maimaitawa Allah yana karban addu'ar musulmi idan ya daga hannu ya roƙi Allah rana arfa muna da hali muna cikin wani halin da muna buƙatar mu zubar da hawaye mu yi kuka mu ce wayo Allah mun tuba ya Allah muna neman afuwa muna neman gafara ku yi amfani da wannan rana ta gobe ranar juma'a kuma musamman bayan la'asar yanzu Allah ya yi alkawari ya faɗa cewa a dukkan rana ta juma'a akwai wani sa'a akwai wani lokaci bawa da zai gushe ba yana roƙon Allah yana addu'a face sai Allah ya amsa masa da yawa daga cikin malaman musulunci suka ce ranar juma'a bayan la'asar ita ce wannan a rana kuma wannan lokaci da ake kyauta zancen idan mutum ya addu'a Allah zai karba da haka mu yi addu'a Allah zaunar da mu lafiya wallahi idan da zaman lafiya nan ne za mu tafi kasuwa mu je mu kasa kaya mu ci riba mu zo mu ciyar da iyalinmu idan da zaman lafiya ne dan jami'a zai tafi jami'a ya karatu idan fa da zaman lafiya ne mai jiniya za a yi masa jiniya idan da zaman lafiya ne mai zaɓe fa zai je a zaɓe shi idan fa da zaman lafiya ne fa za a yi abin da za a yi za a je gona da zaman lafiya idan fa babu zaman lafiya duka waɗannan abubuwan da nake gaya muku wallahi babu su ba labarin su ashe dan Najeriya gabaki ɗayan mu muna buƙatar mu roƙi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ya ubangiji duk abin da zai rikita mu ya tayar mana da hankali ya ubangiji Allah karka bashi ya kasance tare da mu ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunannikinka da idan an roƙe ka kake amsawa ya rabbana ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikrami ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙonka ya ubangiji tabaraka wa ta'ala ka kwantar da hankalin mu a Najeriya zabe dinnan da ake fuskanta ubangiji tabaraka ta'ala kai ka san waye fi cancanta ya shugabance mu Allah ka bashi wanda duk ya fi cancanta ya shugabance mu Allah ka bashi ko mun san shi ko ba mu san shi ko muna san sa ko ba ma san sa ya ubangiji kada ka bari jinin mu ya zube akan harkar zaben nan ya Allah duk abin da aka shirya na tada hankali ko na firgita mutane ko na tsorata mutane ko mummunan nufi ko mugun nufi ko wani sharri ko wani bala'i ta dalilin wannan harkar zaɓe da za a yi ya ubangiji duk wani mai mugun nufi Allah kada ka bashi nasara Allah kada ka bashi dama ubangiji ba dan halin mu ba ya ubangiji ka san halin mu Allah muna da laifi Allah muna da kurakurai Allah mun tuba Allah muna neman afuwarka Allah muna neman rangwamanka ya ubangiji ka mana zabi daga gare ka Allah ka mana zabi daga gare ka Allah ka mana zabi daga gare ka Allah kada ka bar mu da wayen mu ya rabbana karka bar mu da dabaran mu Allah kada ka bar mu da hikimominmu ubangiji Allah ka zaɓa mana daga gare ka kuma ya Allah muna roƙonka duk wani mutumin kirki mutumin kwarai da ya cancanta ya shugabanci wannan al'umma a cikin wannan zaɓe tun daga matakin shugaban ƙasa har zuwa kansila in akwai kujerar da take ƙasa da kansila ya ubangiji duk mutumin ƙwarai ka bashi ka bashi nasara Allah walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana ya ubangiji ka sa mutanen kirkin mu su za su shugabance mu ya Allah kada ka sanya mutanen banzan cikin mu a shararan cikin mu su ne za su jagorance mu ya Allah mun tuba ubangiji ka taimaki ka agaza ka tallafa wa mutanen arziki mutanen kirki masu tausayi masu jin kai masu kishin ƙasarsu masu kishin al'ummarsu masu kishin su ubangiji Allah ka taimake su zama su ne mu ya ubangiji su zamanto su ne wanda za su rike ragamar mu ya Allah karka jefa mu hannun azzalumai karka jefa mu hannun marasa tausayi karka jefa mu hannun marasa jin kai kada ka jefa mu hannun waɗanda za su azabtar da mu ya rabbana ubangiji muna neman afuwa gare ka waɗanda suke kan mulki a yanzu shi shugabannin mu Allah ubangiji ka sa su lafiya Allah ka sa su gama lafiya Allah ka raba su da dukkan fitintinu kuma mu faɗa alkhairi mu daina faɗan sharri kowane mutum ne ya zo ya mana duk abin da ya mana mu roƙi Allah Allah ubangiji ya sa ya gama lafiya sauka Allah ya raba mu da matsalolinsa Allah ya ba mu alkhairansa ubangiji ka yaye mana damuwa ka yaye mana baƙin ciki ka yaye mana kuncin rayuwa ka yaye mana fatara ka yaye mana yunwa ka yaye mana talauci ubangiji ka ba mu wadata ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu suturta kanmu ya ubangiji kada ka jefa mu cikin yaƙi da fitintinu kamar yadda wasu makotanmu na wasu kasashe a afirka da waɗanda ba na afirka ba suke ciki ya ubangiji allah ba mu shirya wa yaƙi ba ya ubangiji ba mu shirya wa tashin hankali ba ya allah taimakonka muke nema allah rufin asirinka muke nema allah agajinka muke nema ya allah ka ni'imta mu da zaman lafiya a najeriya ya ubangiji ka kwantar da hankalinmu a najeriya ubangiji da sauran ga baki ɗaya Allah ka zaunar da su lafiya duk abin da zai dame mu ya Allah ka yaye mana shi duk wanda zai firgitar da mu Allah ka yi mana maganin sa duk wanda zai jefa mu cikin bakin ciki da bacin rai ya ubangiji ka kautar mana shi ya Allah ka raba mu da sharrin masu sharri ka raba mu da bala'in masu bala'i ka raba mu da kullin masu kullace kullace ya Allah duk waɗanda suke nufatan mu da shari mun sani ko mu sani ba Allah kai mana katangar karfe da su Allah ka kare mu a wannan ƙasa ta mu ubangiji ka haɗa kawukan mu Allah ka zaunar da mu lafiya duk masu neman tada hankali a wannan ƙasa ya rabbana karka ba su dama ko mun san su ko ba mu san su ba da na cikin gida da na waje ya Allah ka ba mu kariya da kariyarka yan wana musulmi mun yi wannan bayani ne ba don koyi madan mu tunatar da kanmu wannan rana mai albarka ta gobe rana arfa insha Allah tabaraka wa ta'ala gobe rana ce ta addu'a gobe rana ce ta roƙon Allah gobe rana ce ta ibada ta zikiri ta salata annabi sadaka ciyarwa ku dafa abinci na buɗe baki ku raba wa mutane gobe rana arfa ne ku taimaki bayan Allah a me da gobe Najeriya gaba ɗaya ko duniya gaba ɗaya ta zama kamar Ramadana kowa ya tashi da azumi don raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake da lafiya wanda yake da dama wanda yake asibiti bai da dama Allah ka kai masa lada wanda yake kwanci a gadon rashin lafiya ba zai yin azumin nan ba ubangiji Allah ka bashi lada kamar da masu lafiya za su yi za su yi wannan azumi sannan kuma da karshe insha Allah ta'ala muna sanar da mutane gobe war haka zamu sake dawowa dan mu yi bayanin hukunce hukuncen idi da sallar idi da bukukuwan sallah da abubuwan da shari'a ta ce ya Allah ka raya mu akan sunnan ka sallallahu alaihi wasallama ubangiji Allah ka raya mu akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi kuma kashe mu akan wannan sunna Allah ka ba mu ikon raya wannan azumi ya Allah kuma ka sanya mu cikin masu yi kuma idan mun yi din Allah ka karba bari mu dakata anan saboda yanayi na lokaci wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya ba mu ikon wannan azumi kuma Allah ya sa mu sha ruwa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu